إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ɗan'uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da farko dai muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗi da rayuwarmu ta kawo wannan rana ta juma'a wanda yau ita ce sha biyu ga watan biyu shekara ta ɗaya, yau ita ce ranar sha ɗaya ga watan goma shekara ta tara. Allah tabaraka wa ta'ala cikin yaddarsa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zonto a nan babban birnin tarayya Abuja domin ci gaba da karatu ainihin da muka saba yi a nan na muhadarat din ranar juma'a a satin da ya wuce kusan na ce mun yi ban kwana da littafin da ake ce a kamsuna alamatin lil munafike alamomi hamsin na munafikai wanda mun ji waɗannan alamomi muna fata Allah ya tsare mu daga siffanta da wata alama daga cikin waɗannan alamomi wannan karatu da aka yi kamar yadda ya gabata mu ɗauka da mu ake mu ɗauka da mu ake ya fi sauƙi gare mu mu iya gyara mu. kada mu ɗauka ba mu ba ne sai dai mu roƙi Allah ya tsare mu kuma mu yi ƙoƙarin ganin mun kare kanmu gwargwado bakin iko to insha Allah ta'ala kasancewar littafai na addini wanda za su amfane mu su gyara zukatanmu da ayyukanmu suna da yawa daga ciki akwai wannan ɗan ƙaramin littafi da za mu iya gama shi cikin 'yan kwanaki idan Allah ya ba mu iko yana daga cikin silsila kamar ka ce siris na nasiha da aka yi wa wannan al'umma wanda wannan littafi sifatul mu'mina as-sadiqa tunda mun ji siffofin munafukai to sai kuma siffofin mace mumina ta gaskiya ana ganewa siffofin mace mumina ta gaskiya ba wai mumina kadai ba mumina kuma ta gaskiya kenan akwai wadda ba ta gaskiya ba to jin wannan zai ƙara sawa mu ƙara matsawa mu za ku da mu zauna da kyau akan wannan addini wadda ta aikin rubutu wannan littafi to Allah ya taimake mu mace ce ƴar uwarku ana ganewa ai dan da an yi wa'azi mata sai su ce an yi san kai ana goyen bayan maza to ba haka bane ana so ne a ɗora komi a gurbinsa da ya dace kasancewar mace ce ta rubuta littafin to ni ma sai na fi jin daɗin karanta littafin duk magana da ta fito a ciki ko ba ta mana daɗi ba to dai magana ku ce ya ku ya ku ana gane wannan ko to muna roƙon Allah ya amfani mu da wannan littafi da ta rubuta wanda ainihin ana kiranta sunanta shine ah, Minwal bintu Abdullahi wato minwal ‘yar Abdullahi, Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi. Za mu je muqaddima kai tsaye, Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai wa bihi nasta'inu, kuma muna neman taimakon Allah, muna neman agajinsa, muna neman gudunmuwarsa. Alhamdulillah, muna gode wa Allah, nahmaduhu muna yaba masa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafara Allah wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin kawunanmu wa min sayyi'ati a'malina Allah ya tsare mu daga sharrin munanan ayyukan da muke yi mu da kanmu man yahdihillahu duk wanda Allah ya kimtsa shi ya gyara zuciyarsa fala dilla lahu babu wanda zai batar da shi wa man yudlil duk wanda Allah ya batar da shi to wannan fala hadiya lahu ba ya da mai shirya shi wannan ita ce shimfidar da yawa daga cikin malamai kuma wannan shine abin da ya kamata bawa ya sani ba mai iya kimtsa mutum sai Allah ana gane wannan wanda Allah ya dora shi akan musulunci ya gode wa Allah wanda Allah ya batar da shi babu wanda zai iya shirye da shi wa ashhadu Allah ilaha illallah take cewa na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ba abin bauta bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharika lahu Allah nan shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma lalle ina shaidawa lalle annabi muhammad bawa ne na Allah jakada ne na Allah sallallahu alaihi Allah ya daɗin tsira gare shi wa ala'alihi da iyalan gidansa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama tasliman kafira ainihin Allah ya daɗin tsira da aminci mai yawa gare su malamar take cewa wa ba'du to bayan wannan shimfiɗa Uktifin lahi. to kun ji abin da ta kira ku ta ce ukti fillahi ya ke ‘yar uwata wanda son Allah ya haɗa mu ana ganewa kai daga ji san za a yi magana don wanda son Allah ya haɗa ku shi ne uwanka wanda jini ya haɗa ku in dai son Allah bai haɗa ku da musulunci ba to ba uwanka ba ne jama'a muna gane wannan sai dai a yi nesa nesa kallon kura ke ta ko yawwa ta ce ukti fillahi ya ke ‘yar uwata a musulunci, a za'o bai ya daiki majmu'atan minal khisali. Yanzu zan ajiye maki a gabanki, zan shimfiɗa miki wasu halaye da yawa, ana ganewa, majmu'a tarin halaye iri-iri daban-daban allati ta ta halla bihal mu'minatu halayen da mumina ta ƙwarai, mumina ta gaskiya kan kwalliyantu da su. magana ta fito ta ce zan ajiye miki wasu hotunan wasu halaye masu kyawo da yawa wanda mace mumina ta gaskiya ke kwalliyantuwa da su idan aka ce wane ya yi kwalliya da hali kaza kenan ya mai da halin halinsa an gane maganan tilkal mu'minatu wannan mace mumina allati i'tasamat bi kitabi rabbiha muminar da ta yi riko da littafin ubangijinta kuna gane magana wadda ta yi riko da mai littafin ubangijinta menene littafin alƙur'ani shi ne mai alƙur'ani jama'a ba mutumin da zai rike alƙur'ani ya tozarta ba shi eh manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa ikra qur'an ku karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi ranar tashin alqiyama alqur'ani zai zo yana ceton ma'abotan karatunsa idan ke ma'abociyar karatun alqur'ani ce a nan duniya alqur'ani zai zo ranar tashin alqiyama ce ce fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi alqur'ani zai zo ranar tashin alqiyama yana ceton ma'abotansa Allah ka sa alƙur'ani ya cece mu a wani wuri manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara alqur'ana wanda ya karanta alqur'ani wa amila bima fihi yayi aiki da dokokin da ke cikin alqur'ani albasallahu walidayhi tajan yawmal qiyama ranar tashin alqiyama Allah zai sanya wa iyayensa kambun sarki ai an san kambun sarki abinda kuke ce crown eh to za a ɗora wa iyayensa wannan abin da kuke cewa crown wanda manzo Allah ya ce ahsanu min zau'i shams hasken abin ya fi hasken rana za a ce kun ga waɗannan mutanen da Allah ya karrama su da wannan uba da wannan uwa saboda ɗansu wane ne da ya karanta ƙur'ani a duniya ya aiki da shi ana ganewa sai a ce fa ma zannukun billazi amila bihaza to yanzu me ya tsammanin ku da wanda shi da kansa ya karanta Qur'ani ya aiki ai kaga wannan su ne yan hannun daman ubangiji jama'a muna gane wannan maganar da baiwa Allah nan take yi ta ce ita ce muminar da ta yi riko da Alƙur'ani. yau ba abin da ke wahalar da mu face rashin riko da Alƙur'ani. idan ya yi umarni sai umarnin ya dace da san zuciyarmu da gudu muke bi misali an ce a ya aure duk mun ya aure saboda mai buƙatar kanmu ana ganewa ai yawa amma idan aka ba da umarnin da ya saba ma abin da ranmu yake so to yana da wuya mu bi haka muke a yau to don haka mu dawo cikin hankalinmu mu ɗauki wannan nasiha ta ce muminan nan da ta yi riko da littafin Allah wata ba a sunnata nabiha ta bi sunnar annabinta manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa man ahaya sunnati faqad ahabbani wanda ya rayar da sunnata ya kaunace ni wa man ahabbani wanda ya kaunace ni kana ma'i fil janna yana tare da ni a aljanna wai mutane suna karanta wannan hadisin wai amma ka tsaya kana rigima da mutum a masallaci saboda jirsatul istiraha zaman nan da ake na hutu annabi ya koyar kuma yana yi idan aka ce nan masallaci ne idan wani ya kawo sunna ɗaya ya yi wa'azi kuma ya nemi a ɗabbaka ta yanzu ai ya rayar da sunna annabi ko kai ma sai ka nemo wata sunna ka kawo ka nemi a ɗabbaka ta maimakon ka tsaya faɗa da shi akan wanda ya kawo sai a waye gari an ƙare a haka kai baka koyar da addini ba shi ma bai koyar da addini ba ƙarshe ku biyun kun taru kun rusa addini wai sai a ce mutane ba su saba ba za a tada fitina a'a idan aka ce addini sai abin da jahilai suke so za a yi a masallaci har abada ba za a bauta wa Allah ba ana gane wa ai yanzu wannan karatun da muke yi idan muka karanta wani hukunci wanda baya zuwa karatun ba a karanta hukuncin da shi ba sai a ce sai radda yayi aiki da shi kai ma za ka yi aiki da shi akwai adalci shi fa bai zo karatun ba ana karatu tsakanin magariba da isha'i bai zo ba ana karatu bayan subahi bai zo ba aka zo za a yi aiki da karatu ya ce a'a ba haka muka saba daga iyayenmu ba yanzu yana ba da sako cewa mu fa iyayenmu jahilai ne mun taso ba su da karatu da haka suka ɗora mu bisa jahilci kai kuma ka ce za ka cire muka ɗora mu a ilimi ba zai yiwu ba ana ganewa ai shi ne fa saƙon da yake bayarwa duk wanda ya ce ga yadda iyayenmu suke yi kuma abin da yake kai ba daidai ba ne, to yana talla iyayensa jahilai ne jama'a muna ganewa don in ba haka ba da zaran wani ya kawo wani abu a cikin masallaci ko a cikin addini na ci gaba idan ba za ka yi aiki da shi ba kai ka yi shiru da mai da bakinka sai ka rufa wa kanka asiri ka ce Allah ya sa albarka so don haka take bayani <clears throat> ta ce ita ce muminan nan da ta riko da littafin Allah ta bi sunna annabinta wasarar fi hadhihi alhayati ala nurin wa basiratin wa hidayatin min amriha to sai kawai ga muminar tana tafiya cikin wannan rayuwar duniya ala nurin akan haske ana ganewa yau ku je ku ga da wannan ku gani muminar da ta riƙo riko da alkur'ani da sunnar annabi to za ka ga tana tafiya ala nurin akan haske wa basiratin akan basira wa hidayatin akan shirya min amriha dangane da al'amarinta wadda take zuwa makaranta tana zuwa wa'azi tana iya zama daidai da wadda ba ta zuwa wato wasu idan kaga suna addini yadda ka san abin da ake yi shekara ɗari baya eh da yawa ai sallah asuba ina kallon wasu mutane abin ya ɓata mamaki mutum ya haka sallah fa kai ga carbi ya taba kirjinsa ya taba goshinsa ya daga yatsansa ɗaya da sama wata addu'a ce da aka koya mai a gida kuma ba haka bid'a ce duk me ya jawo wannan rashin karatu da an ce Allahu akbar Allahu akbar mutane za su cika masallaci eh ayi sallah amma da an ɗauko littafi an ce a uzu billahi za a fara karatu kamar su ne shaidanin eh sai su yi waje ni abin da ke mun bakin ciki jama'a da za su je su yi abin da zai musu amfani da ba damuwa amma galiban kallon tv za a eh galiban kallon talabishin za a je a je a yi talaka waya wasu ma su yi ta gulma har lokaci na sallah ya ƙara yi a kira sallah su zo su ƙara dungura ta a bisa jahilcin nan dai da suka gada kamar yadda suke faɗi to Allah ya tsare mu da tsarewarsa ta ce ita ce mumina wadda wannan mumina wato ta bi Allah ta bi littafin Allah ta bi manzan Allah tana tafiya akan haske da basira da shiriya dangane da lamarinta fahiyar tarju ridar rahamani tana neman yarda ubangiji ne Walfauza fawza bi sil'atil mannani tana son ta rabauta bi sil'atil mannani da hajar ubangiji kun san haja haja aba jama'a menene haja haja ita ce kayan siyarwa to kayan siyarwa Allah manzo Allah ya ce silatullahi ghaliya yanzu a ce wannan ya kawo turare zai siyar wannan ya kawo zobe wancan ya kawo sarka duka ana su me haja kayan sayarwa to shi Allah kayan sayarwa shi shine aljanna ana ganewa ai Allah yana so ka ba da kuɗinka a nan duniya shi ya baka aljanna Allah yana son ka ba da lokacinka ya baka aljanna ka ba da iliminka ya baka aljanna ka yi aiki ya baka aljanna to shine manzo Allah ya ce silatullahi ghaliyatun cewa kayan Allah mai tsada ne to ita wannan mumina da muke magana a yanzu ta ce ita ce muminan nan wadda take tafiya a wannan rayuwa akan haske da basira da shiriya ga al'amarinta domin ta rike alkur'ani da mai da sunnar annabi sannan ita ce muminar da ke neman yarda ubangiji ita ce wadda take son rabauta da hajar ubangiji ita ce son ta cimma mai ta sai kayan Allah inna hadhihi sifati jama'a kun ga waɗannan sifofi ma hiya illa hadiyatun mutawadi'atun kuna ji abinda baiwa Allah nake cewa ta ce waɗannan halaye siffofin mumina da zan kawo muku ta ce ba wani abu ba ne face ‘yar ƙaramar kyauta eh yau da wata za ta shigo misali masallacin nan sai ta zo tana ba da suwit ai an ga suwit ɗan ƙaramin abu ne ko amma zai zama wannan suwit ɗin babban abu ne a zukatan mutane domin an bada shi ne cikin binna cikin ƙauna da soyayya ana ganewa wani zai baka abu ɗan kaɗan amma sai ka ji zuciyarka ta cika da ƙaunarsa saboda wannan abin da ya baka ya baka shi cikin ƙauna ba za ka kalli girman abin ba ma me za ka kalla ƙaunar da ya maka har ya tuna da kai ɗauko wani abu ya baka to ita ta ce ba dukiya za ta ba mu ba a'a za ta yi mana kyauta na wasu halaye kuma wannan kyauta da za ta yi mana ƴan ƙarama ce mu ɗauka ƴan ƙarama kyauta ce a wurin ta fa amma mu a wurin mu babba ce wanda zai maka kyauta kalmomin addini da za su kai ka aljanna ai ba karamar kyauta ba ce ko to don haka take cewa kyauta ce a zufuha bi kulli hubbin wa mawaddatin ina ba da wannan kyauta ina mai cike da ƙaunar ‘yan uwana mata ana ganewa bi kulli hubbin ina cike da ƙaunar ‘yan uwana mata wa mawadda da danƙon soyayya li aka fil aƙida da sauran yan uwana mata da aƙida ta haɗa, ana ganewa yan uwana mata da me aƙida ta haɗa. sannan wali kulli uktin ina ba da wannan kyauta ga duk wata ‘yar uwa fillahi wadda son Allah ya haɗa mu da ita a zufuha ina turo mata wannan kyauta wa ha ina gabatar da ita wa kullu amali buri na gaba ɗayansa an tafi a bihal uktil musulma. ina son ‘yar uwata musulma ta amfana da wannan Allah ka samu amfana ta ce ina son ‘yar uwata musulma ta amfana radiyatan min Allahil aliyil qadir ina mai fata daga ubangiji al'aliyi mai girma alƙadiri mai iko an yaja ala hazal amala khalisan liwajahihil karim Allah ya sanya wannan aiki ya zama domin Allah na yi shi ana ganewa kaga waɗanda suka san Allah duk abin da za ka yi fa'in shaidan ya shigo ciki ba ka da komi a wurin Allah Allah ya ce ana agana shuraka imina shirk Allah ya ce na fi ƙarfin abin da masu yin shirka suke shirka da shi Allah ya ce na wadatu duk wanda zai yi aiki dan ni kuma dan ya burgewa ne ko ya yi aiki dan ni kuma dan ya ba wa haushi Allah ya ce wannan ba na so ba na bukatar wannan aiki aikin da aka yi khalisan li wajhillah an yi danwa dan Allah kadai to tace ina ba da wannan kyauta gare ku ina gabatar muku da wannan kyauta duka buri na gaba daya ‘yar uwata musulmi, ‘yar eh, uwata musulma ta amfana da wannan kyauta, ina fata Allah ya sanya wannan aiki domin Allah wa an yanfa bihi kullaman qara'ahu wa an yanfa bihi kullaman qara'ahu Allah ya amfana da duk wanda ya karanta wa jazallahu khairan man qama bi tashihi hadhihi risala to kunje bari maimaita muku abin da ta faɗa Ta ce wa jazallahu khairan man kama bi tasihi hadhihi risala tace ina roƙon Allah ya saka masa da alkhairi waye duk wanda ya bi wannan littafin ya ga nayi kuskure ya gyara na bashi dama ya gyara ya kai ayi printing ana ganewa na bashi dama irin wannan komai da shi da Hausa aka ɗan yi pamphlet yake kuma ne zai amfani mutane hanya ce ta da'awa ta isar da sakonni na alkhairi a ce an fassara shi da hausa yana da kyau ƙarshe za ka samu ba wata dukiya ba ce mai yawa irin wannan aikin alkhairi Allah ya ba mu dama a ce ga mai jin fulatanci ya ce a yi mai a fassara da fulatanci ana ganewa a samu wanda yake jin yaren bare-bari a fassara da yaren su duk da dai ba su da yawa amma za a taimaka musu haka nan ana gane waye yawa a dai samu manya-manyan yare kaman ainihin fulatanci a fassara su ma dai bare bari a dan taimaka musu duk da ba su da yawa yan kaɗan ne wuri ɗaya suke ɗan wuri ne ɗan kaɗan haka amma dai duk da haka dai a dai taimaka a fassara musu saboda su ma su samu su gane jama'a taimakawa a fassara littafi da wasu yaruka yana ba da fa'idoji al'umma za ta fahimci addini masu jin turanci su fassara wannan da turanci saƙon ya isa zuwa ga mutane nawa za a kashe gaba ɗaya na ɗauki nauyin kaza zan yi ɓangare kaza don a samu a yi tarayya wurin mai wurin lada wani yana iya kawo turancin sa amma bai da kokobo wani yana iya kawo hausarsa a fassara bai da kokobo kamar yadda ita ta kawo nata mai ilimin yanzu wala Allah Allah kaɗai san wanda ya ɗauki nauyin bugawa ita nauyin rubutawa ta ɗauka ta yi kuma wani ya ɗauki nauyin mai bugawa yau gashi muna amfana a Najeriya a Abuja ƙarshe kuma wani ya ji wannan karatun ta wata kafa shi ma ya amfana kaga duk ya zama babi na mai sadakatin jariya to ita ma bata yi rowan ilimi ba ta ce tana roƙon Allah ya saka masa da alkhairi duk wanda ya tashi tsaye ya bi littafin nan nawa ya duba ya ga kuskure ya gyara wa abdan nushali fiha kai in ma ta kama ya min nasiha ya min gyara a inda nayi ba daidai ba Allah ka ba mu ikhlasi wa asaba Allahu! khairan kulla man sahama wa bazala juhudan fi ikraji hadha al-amali tace ina roƙon Allah ya saka masa da alkhairi duk wanda ya bada gudunmuwa wa bazala juhudan yayi wani kokari fi ikraji hadha al-amal wajen fitar da wannan aikin ana ganewa wannan ya dauka ya fassara da yaran su wannan ya dauka ya fassara da yaran su kamar yadda na faɗa ko a a sauti ko a a rubuce wannan ya dauka ya isar wani ma ya dauka ya makala a intanet inda dai za a karu ta ce sa'ilatun maula an ya ja'alahu fi ne a amalina yau Manalkahu. ta ce ina roƙon Allah mai baiwa Allah ya sanya mana wannan aikin a cikin mizanin ayyukan ranar da za mu haɗu da Allah ranar alkiyama kenan ko to wannan aikin Allah ya sa mu shi cikin ma'aunin mu ranar alkiyama wa an Alahu hujjatan lana la alaina ta ce ina roƙon Allah ya sanya wannan karatu ya zama hujja gare mu na tafiya aljanna kada ya zama hujja gare mu na shiga wuta innahu waliyyu zalika wal qadiru alaihi Lallai shi Allah wato shi ne ma'abocin wannan dama kuma shi ke da iko akan wannan dama to muna roƙonsa ya ba mu wannan dama wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda ce wannan rubutu kamar yadda bayani ya gabata mai sunanta minwal bintu abdullahi eh ai littafin na mace ne to yanzu ga yana za ta kawo mana siffofin da za ta gaya mana siffofin mace mumina ta kwarai amma kafin nan ta ce man hiyal mu'minatu sadiqa shin wai wace ce mata mumina ta gaskiya inda za ce wace ce mumina ta gaskiya kowa zai daga hannu ko to yanzu kowa ya saurara idan ka ji sunanka ya fito a nan tokina ciki da kin ji sunanki to kina ciki idan baki ji sunanki ba to rufawa kanki asiri kawai ki je ki zagaya ki sa sunanki ko ba haka ba Ta tace awwalan na farko innal mu'minata sadiqa mace mu'mina mu'mina ta gaskiya hiya tilkal mar'atu allati tu'minu billahi rabban wa bi muhammadin nabiyyan tace ita ce matan nan da ta yi imani da Allah a matsayin ubangijinta kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabinta ana ganewa ta yadda da Allah a matsayin ubangiji cewa abinda Allah ya tsara shi za ta bi abinda manzo Allah ya zo da shi shine addini a wurinta ba fa kawai ka cika baki kana na yadda da Allah na yadda da annabi ba Allah ya hana ka ƙi hannuwa annabi ya hana ka ƙi hannuwa Allah ya yi umarni ka bi. annabi ya yi umarni ka bi. ita ce matar da ta yi imani da Allah a matsayin ubangijinta manzon Allah a matsayin annabinta wabil islami dinan kuma ta yarda da musulunci a matsayin addini fahiya muhibbatan muhibbatun lillahi wa rasulihi muti'atin li ba ita muminar tana ƙaunar Allah tana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muti'atan li ma tana yin biyayya ga umarnin Allah tana yin biyayya ga umarnin manzon Allah da ana bin umarnin Allah to malam mace dai ta zo a ɗakin aurenta ta zauna tana bin umarnin da Allah ya mata a cikin alkur'ani da tsare-tsaren da ya ta yadda abin bai mata ƙaiƙayi tana bi to wannan matar kamar yadda za mu ji nan gaba sai miji ya yi kamar ya bauta mata ana ganewa yi amma wanda ta samu gwaggwanni da innoni da 'yan uwa 'yan duniya suka rusa aurenta tun tana gida an gane ai ka san wasu tun tana gida ake rusa aurenta abinda za a gaya mata to namiji ba dan goyo ba ne da an gaya wa mace wannan sai ta fara kallo ubanta zagin ubanta ake bata sani ba to ma aka ce namiji hada ubanta ciki haka ne ko ba haka ba namiji dan goyo ne tun da ya haife ki namiji ɗan goyo ne tun da ya ce da ke miki tarbiyya eh shi ma wannan namijin so yake a haɗa da ke da shi a samar da al'umma ta gari wanda zai zo ya ce namiji ba ɗan goyo ba ne wannan mutum ba mutumin arziki ba ne namiji shi ne ko ɗan goyo to amma ina tarbiyya ce ta wakilan shaidan wakilan yahudu ce to kada ki yadda mace tana da ‘yanci ba ki da ‘yanci baiwa ce ki’ baiwa ce ke ta Allah wannan mutum da kike masa biyayya a matsayin miji to shi bai isa ki mai biyayya ba sai da Allah ya ce ki mai shin haka ne ko ba haka ba ai Allah ne ya sa ki aikin me ya halakar da shedan ba cewa aka yi sujada ga annabi adam ba sai ya rena annabi adam renin da yawa annabi adam sai koma ya rena ya rena Allah kuna gane matsalar yanzu kai ba ruwanka da wanda aka ce ka bi ba ruwanka da shi wa kake kallo Allah kamata yi mace ta zama Allah take kallo shi fa Allah ne ya ce girmama shi eh girmama shi wanda ya faɗi wannan magana fa shine ubangiji shine ce a girmama shi shine ce a mai hidima manzon Allah ya ce da zan umarci wata wani mutum yema wani sujada da mace zan sa ta mijinta saboda girman haƙƙinsa amma kaga turawa ba su kawo muku wannan ko ba haka ba sai dai a kawo miki cewa equal rights eh gender equality haka ne musulunci ma ya ce equal rights amma akwai differences a wajen responsibilities eh yanzu yau a ce in zauna gida in ma yara wanka kai malam da na zauna gida na ga yara sun dame ni sai rufe ƙofa kawai in sauri in tura kofa saboda samu rika gane abubuwa amma mace fa bari kai zauna yi kaza saboda wannan abin da Allah ya dora mata ya dace da ɗabi'arta shi kuma namiji ya fita waje ya yi noma ya yi kiwo ya yi kasuwanci ya san yadda zai shigo da wani abu a gidan jama'a haka ne ko ba haka ba shin Allah da ya halicci namiji ya halicci mace Allah bai san abin da yake ba sai kai ka sani mu tambayi kanmu Allah bai san abin da yake ba sai kai Allah fa shi ya halicci mala'iku Ka ji mala'iku ba maza ba ne mun karanta da ku ba mata ba ne. mala'iku ba su da sha'awa da Allah yana so sai yi mu ba maza ba ba mata ba amma da yake ikonsa ne da tsarinsa sai ce to na yi ku maza da mata ni ban zaɓi in zama namiji ba ke ba ki zaɓi ki zama mace ba yanzu idan na ce Allah ne ya sa ka yi ni namiji wannan ba tawaye ba ne ga Allah tawaye ne idan mace ta ce ya Allah me yasa ka yi ni mace wannan ba tawaye bane nan muka karanta da ku darajar mace babu wani mutum face mace tana da daraja a kansa wanda ba zai iya biyan ta ba a nan duniya duk abin da ya mata ko ita ba mace bace amma duk wanda ya tashi sai zuga mata to irin waɗannan su ne ke dawo da hankalinku akan me akan addini jama'a muna ganewa zan maimaita muku wannan mumina ita ce mai ƙaunar Allah ƙaunarwa alaƙarki fa da ubangiji ne alaƙarki da wane ne da ubangiji ne kai duk wanda ya auri wata mace bai isa ba kuma ya yi kaɗan sai dai ya aure ta da kalmar Allah haka manzan Allah ce manzan Allah ce kun halatta wa kanku mata ne bi kalimatin lahi da kalmar Allah musulunci mace ta fi ƙarfin dubu ashirin ko dubu hamsin ko dubu ɗari ko miliyan ta wuce nan amma sai mutum ibada dubu hamsin a ɗaura mai aure da mace haka ne ko ba haka ba idan ba musulunci ba me zai tsara wannan a zauna a yi amana da kai a ce bisa amanar Allah wannan baiwa Allah amana ce a hannunka haka ake ko ba haka ake ba abincinta abin shanta suturanta tunda an ba shi amanar Allah yanzu idan ya ci amana da ke yake ko da Allah to ke da kika shigan ma Allah fada saki kin shiga fada zaki fada da shi dan ya ci amana amana ke ci ko amana Allah kina so ki fada da shi yanzu kin wakilci Allah kenan to tunda ke ce wakiliyar ubangiji ya sa ki kenan sai eh, ko ba haka ba Allah ya sa ki aiki ne cewa idan wani idan wani ya ci amana ta ki fada da shi a madadina ya aike ki aiko masu wannan aiki da karambani suke ka aikin da ba a sa ka ba da wuya a biya ka kawai yau mutum ya zo ga ka nome masa gonarsa da cewa na ai ina jiran ka dama na zo na nome ma gonarka na haka kuɗi na na aiki ka zane ce na sa ka dole sai an samu appointment later sai an samu agreement ko to Allah ya sa ki ne idan miji ya ci amanar saki faɗa da shi sa ki yi ko ko karambani ne da iya yi da shi shigi. na mata ana ziga ku ne ana muku ƙariya alakazi amma in ba haka ba kamar yadda baiwa Allah nan ta faɗa mace mumina ƙaunar Allah tana ƙaunar manzan Allah tana yin ɗa'a ga umarnin Allah tana ɗa'a ga umarnin manzan Allah wallahi duk matar da ta bi Allah ta bi annabi a gidan aurenta sai mijinta ya dawo tafin hannunta kuma ba tare da boka ya ci sisinta ba ana ganewa in dai ta bi Allah ta bi manzan Allah da gaske to sai Allah ya mallaka mata mijinta za ka ji ana cewa ta mai tsafi wata ba tsafi ba ne tsabagen tarbiyya da ta samu an gane ai tsabagen horo ne da ta samu an zazzare mata ido a gida an nuna mata girman Allah an nuna mata darajar mijinta ta yi biyayya domin ta shiga aljanna hadhihi alqaida wannan shine yadda al'amarin yake to don haka tana ƙaunar Allah tana bin umarnin Allah da manzansa ta ja'alu bainaha wa bainal ma'afi harazan wa mani'an mumina mace mumina kuna ganewa yanzu fa za ki rika bi idan akwai sunanki anan mace mumina ita ce wanda ta sanya katanga ta sanya shamaki tsakaninta da sabon Allah eh tsakaninta da saban Allah sai yanzu dai mun ci gaba Allah ya kawo wani irin zamani eh miji na fita mace ta ja mota in mai mota ce in ba mashin a hau a daidaita sahu ko ka ce a bata sahu ta hau cukur cukur cukur cukur ta je wani wurin da bai aike ta ba a dawo ai ta fada ana wallahi tallahi ana doke dote ana zage zage kai jama'a wannan al'umma da a ce maka mace ta yi shekara guda ba ta fita a gidan aurenta ba bari ma dai ina karatun kafin karatun nan gaba za mu ji amma yanzu ba inda ma fitar ta arziki ce fita ce ta biki wallahi jama'a idan ba mu daina biki ba in ba sa'a ba sai halakar da mu biki ba ai wallahi sai mun soke sai mun soke biki mu zauna lafiya saboda ba karamin sharri bane abun yadda muka dauke shi bai kai haka ba bai wuce kaiwa mutum murna ba ka mai fata alkhairi shin wai zamanin annabi ba a daura aure eh zamanin annabi ba a mutuwa ba a rashin lafiya amma me yasa aka wayi gari mu da su addininmu daban me yasa kai ka san mu muka sauka a layi eh yanzu ya ma muka mai da buki da wanda aka gayyace ka da wanda ba a gayyace ka ba kuma idan mutum ya je sai ne muri ya zauna kai mutuwa ma yanzu biki ce ana yin mutuwa gida sai a je a kawo kanofi sai a saka to wannan haramun ne bid'a ce wanda aka yi wa mutuwa kada yake zama shi ma ba zuwa zai zauna kofar gida ba zama zai a gida wanda ya zo sallama da shi in ya mai taziya ko ba gida zauna in ma ya kama tafi kasuwa ce duk wanda yake so mun taziya yana kasuwa ya zo wanda a shi akai, aka yi to Allah ya gafarta masa ya fai masa Allah ya bada hakuri ya kama gaban sa amma mun mai da abun biki a rika shigo da abinci iri iri ana firar siyasa ana maganganu na banza eh wai kuma idan an yi magana mu ce mun waye ai malam duk wanda ya zame daga kan addini yana cikin wawaye ne ba yu ba inda ya zame daga doron addini ya za shiga sahun wawaye dan ya kama hanya halaka ka ku ga ba wanda yake wai wauta irin wanda ya halakar da kansa to amma haka muke ga mu ne muka waye ina waye wata ke a ina kuma mutuwa ma ta zan biki ko wanda za su zo kamar suna kuka tun munafunci ne da ƙarya galiban ba za a yi kukan ba ya zo daidai kofar gidan eh a kama ihu shikenan ba da an je kuma an jima a kama fira ana shewa ana dariya shi a tashi a ɗora abinci bakin ciki baya hana cin abinci A <laughs> to a shi ne mana eh wai bakin ciki baya hana cin abinci wanda ya tafi ya tafi ba zai dawo ba mu a dafa bana abinci eh abin da yake wajibi ma ba shi ake ba saurin biyan bashi ga mace saurin zartar da wasiya in yace ce ya yi wasiya a bawa na kaza ai sauri a ai sauri a raba gado gado raba gado da wuri shine addini amma ba shi muke yi ba to kuma wanda ya fi wannan kokari ba kaman mata sai a ɗan rike silifas a ɗan ɗora a fuska sannunku ya haƙuri an rike silifas an ɗora a fuska kamar abin arziki wallahi jama'a sai mun daina irin wannan in dai muna so mu haɗu da Allah muna lami lafiya Allah ya ba mu iko mu gyara to don haka tace mumina baiwar Allah ita ce wadda ta sanya sabo tsakaninta da ubangijinta ta sanya mai ta sanya shamaki ta sanya katanga ba saban Allah to yanzu wannan na na ɗaya kenan kamar an baki definition na mumina kenan idan akwai sunan a nan to shikenan to bari mu je na biyu saniyan mace mumina innal mu'minata sadiqa lallai mace mumina ta gaskiya hiya tilkar hiya tilkal mar'atu taqiyya ita ce matan nan mai tsoron Allah at-taqiyya daga at-taqwa mai tsoron Allah al-khashi'a mai kankan da kanta ga Allah wadda ta kankan da kanta ga dokokin Allah malam da wuya ka ji ta da miji suna hayaniya da ka ji mace suna hayaniya da miji to wakilci ne na shedan shedan ya sa ta aiki ta runguma an sani akwai sabani amma akan dade ba irin namu ba mu namu abinda kuke ce constantly ake ga komai ne ko abin ya zama wato yadda ake cin abinci so uku a rana haka ake fada a auren rakin mu a yanzu tana jiran shi yayi magana ce attacking din shi ayi bala'i shi ma yana jiran ta ayi attacking ayi bala'i sai waɗannan al'umma ba da gaske muke yi ba mace mumina ita ce matan nan a taƙiyatu mai tsoron Allah a mai ƙanƙan da kai ga Allah al'abidatu zahida fi ha, ta bari mai maimaita wannan magana al'abidatu zahida mace mai ibada azumin nan na alhamis azumin litinin istigifarin nan da ake na goshin asuba ana ganewa yi malanka ka ga mace ta kwanta idan ka san matatta eh ita ba ta je sallah ba bare ta tashi ‘ya'ya mafi yawan samun matsalan ‘ya'yan musulmi sakamakon mata ne an gane ai domin ku Allah ya ɗora mawa ƙarshe namiji ya dawo da kere dawo ya gaji ke kamata ce ki tashi gidan to amma mai ita ma tana gwarti ho ho ho a karsa to waye wanda wuni kika a gida ki yi bacci wadace da daddare irin goshin asuba a ce ki tashi ki ta neman istighfari mai ibada ki dan samu dama ki sallar dare dan azumin nan a rika yi dan istighfarin nan a rika yi dan abubuwa na ibadan nan a rika yi kai mace mumina fa ita ce azahida mai gudun duniya ita ce me mai gudun duniya he idan aka ce zuhudu duk wani abin da yake haram yanzu kaga ai mace yana da wahala ta zaunar da mijinta ta ce ina kake samu kuɗi ana ganewa ai in baka samo halal ba ka yi haƙuri da abin da ka samo ka zo da shi zan yi amfani da shi eh a'a ya dai shigo da shi kawai eh idan ta ga ya dan fara kwari ni fa ba taɓa zuwa dubai ba za a ji za a sai kaza kuma inda na gode wa Allah jama'a kullum ina faɗin wannan duk matar da ta biya wa duniya za ka ga babu wahalalla wujigagga irinta wahalalla wanda duniya ke mata wujiga wujiga bari ba ku misali yau ki je ɗakin wata mata ki ga wani zanin gado ki nace sai ki sai irin shi ki ta rigima da miji radda kika saya kika shimfida haka yau tunda mai yawo ce kina zuwa dakin wata za ki ga wani shi ma ya burge eh? sai kuma yanzu wannan ya fita daga ranki sai kuma wancan duniya ke kenan takan wahalar da 'ya'yanta sai ta ba su wahala idan kika ga wani labule ya burge ki kika ƙwallafa rai sai kin mallake shi kina sa shi a ran nan zai fita a ranki sai ki ji kina son wani idan aka yi miki wani irin fenti na wani ɗaki, haka ne ko ba haka ba to shi ma ana gabawa za ki ji baki son shi wani kike so idan a tamfa ta fito idan aka ce mun akwai a tamfa guda ɗaya. naira dubu ɗari biyu abin da ke ba da mamaki ba a ce haram ba ne gaskiya kuɗinka ne amma ɗan adam yana da kyau kwakwalwar shi tana aiki saboda ne jama'a farin yadi ne ake rufe mutum da shi duk kuɗinsa wannan duniya wallahi ba komi ba ce amma mutum ya ɗauke naira dubu ɗari biyu ƙyarƙyarƙyar ya ƙirga su ya miƙa miƙo mai ɗan zane hannu yana ɗan wa haka kai jama'a ina ganin akwai wani irin tunani da mu naira dubu ɗari biyu kai wala naira dubu ɗari biyu na a ɗan juya su a gari naira dubu ɗari biyu zane guda naira dubu ɗari ɗari da hamsin zane guda haka ake yi idan aka samu wannan ɗan zana aka siya tana sawa so ɗaya sai ta ga wata a tamfa ta fito ita kuma mai ɗan haske-haske ita ma tana so gobe kuma ita ma tana so jibi wallahi zani har mace ta mutu ba za ta gamsu da zani ba ana ganewa menene magani kawai ki haƙura da abin da ya shafi duniya ba a ce kake ba amma kada ki kallafa wa zuciyarki ana ganewa musamman ka ce sai ka samu duniya ta hanyar da kake so to gaskiya mutum zai shiga wahala Allah ta'ala ya tsare mu to bari mu koma wurin malamar mu ji ta ce lalle mace mumina ta gaskiya ita ce matan nan mai tsoron Allah mai kankan da kai ga Allah mai ibada ga Allah mai gudun duniya to hafizu alal wajibati kuna ganewa mace wadda take kiyaye wajibanta in aka ce wajibai su ne responsibilities a yaren naku eh bai yiwuwa mace ta ta kasa ɗaukan wajibinta kuma abubuwa ya kyau alwajibat su ne responsibilities ayyukan da suke nauyace-nauyacen da ke kanta nauyace-nauyacen da ke kanta a ce ta iya ɗaukewa yanzu wata mace in ka tambaye ta menene ki kyakan miji ya eh, dole ya bani abinci dole mun sutura dole yi kaza dole yi kaza ce to mun ji wannan Allah ya saka miki da alheri mallama dan mun ji kin san haƙoƙinki nawa ne mijin mijinki akan ki eh ai ki aka ta bai biyayya eh, eh ai na yi in bai biyayya ko ba haka ba eh to shikenan menene wajibai akan ki wajibai to da yake wannan malama ce fa tana taimaka mana ne tace mace mumina ita ce wadda ke tsara wajiban da ke kanta wa tudawimu ala salihati takan dawwama akan ayyukan kwarai wa tashtanibul muharramati takan nisanci abinda Allah ya hana takan nisanci me abubuwan da Allah ya hana wa tuhadhiru min almanhiyat kuma kuma wa tuhadhiru min almanhiyat tana tsawatarwa daga abubuwan da aka hana wallahi duk wani wa'azi da za a yi to bari in gaya muku wa'azinku ya fi a wurin ‘ya'yanku mata ana ganewa a ce yarinya ki haife ta tun tana cikinki har ta fito tana hannunki a ce har ta girma ta kwaci ta kibin Allah kuma Allah ya kyale ki ina ganin mutum bai kansa adalci ba dole akwai wani abu a wurinki akwai gazawarki eh yarinya ta ga kina sallah da an kira sallah kin aje abin da kike kin yi sallah to ita ma kin dora ba sai kin ce ki rika yin sallah cikin lokaci ba aikin da kike kawai ya wadatar jama'a muna gane ba. ta ga cewa da zaran mahaifinta ya shigo gida kafin ya zo kin je hanya kin an so kayan shi akwai wanda wai tana ganin wai tana jin kunya ta karbi kayan shi dan ka ce tana san mijinta wallahi baki da kunya ko daya wannan shi ne asalin rashin kunya ba wai abin da ce ah, ko kunya gaban mutane ta karɓi kayan mijinta wai ko kunya shaidanu ne suke wannan magana marasa mutunci wanda ba su san ƙa'idar tarbiyya ba a ce mace mijinta ya shigo da wani abu a hannunsa ko da leda ne kai wata ma abinci ya kawo ta ce ya aji a kicin ko ya aji a wuri kaza hatta jaka wani kayan ba wai ya gagare ba ne kai akwai mata yadda take idan ta san cewa mijinta ta jiyo muryarsa ko ya zo za ta zo bakin kofa ta tsaya tana jira in ya shigo a hannunsa ba komi dan dai an saba a mai fadanci to sai ta ɗauki hularsa ta ɗora a kanta hularsa za ta karɓe ta ɗora a kanta ai kaga ko ta ma laifi ka ya fi mata ana ganewa ko ta yi maka laifi amma a waye gari wai mace tana jin kunyar ta karɓi jakan mijinta tana jin kunyar ta karɓi kaya don kar a ce tana son miji kai wancan akwai son miji to Allah ku yi miki albarka in dai kina da son miji to Allah ya miki albarka domin dai kin dai kika ya eh in dai mace in dai mace tana da son miji to wannan mace ta cika ya ana ganewa domin son mijinta haƙƙi ne akan tana daga cikin wajibinta ana ganewa in ma ba ta son shi idan ba ki son namiji bai halatta ki aure shi ba saboda ba za ki iya ba shi haƙƙinsa ba da Allah ya ɗora miki to gara kada ki fara jama'a muna gane wannan wai a waye gari mace ba ta iya wa mijinta hidima kai muna da aiki gaban mu shi yasa ka ga auren mu musamman in kai magana hausa fulani eh a ce maka zawarawa a jihar nan sun fi 'yan mata yawa to na yaran naku something is wrong na yaran naku ko akwai wata matsala ba wai taruwa za a yi a tara zaurawa a aurar da su a musu kayan daki ba ba shi ne matsalar ba a tara su a gano me yake kashe auren a yi maganinsa eh ko so ake wannan shekara an aurar da zaurawa ɗari shekara mai zuwa a aurar da dubu ɗaya kuma wai ana alfahari da wannan aikin sai ka ce aikin alheri ba aikin alheri ba ne menene ke kashe auren can ne za a je a toshe abin jama'a muna ganewa yaran kafin a kai su gidan aure a mai da su lalle sun san me za su je yi ai akwai kabilun da auren su baya mutuwa ko babu Kabilu ne ana tare da su auren su baya mutuwa kuma suna faɗa har zambe ai faɗa a yi ba ma auren nan a dan gwarza a gwarza kuma a dawo a kowa ya daidaita kowa ya ne amma cin mutunci irin yanayin yadda ke tafiya a mutanenmu dole sai an gyara wai mace ta fi ƙarfin ta karɓi kayan mijinta wannan abu yana bani mamaki wata ma ta fi ƙarfin ta ce sannu wai dan kada a ce ba ta da kunya ai ba ki da ita dan babban kunya shine ki ji kunya Allah eh duk abin da ka san Allah zai fushi da kai to ka kiyaye shi ka rabu da duk wani mutum Allah ta'ala ya gyara zukatanmu mu wato wato wato inda na san haka littafan malamai mata yake to ai da su za mu ta karantawa domin abin da take faɗa wallahi ta huta mu da zaran kun matsa mani zan ce to ƴar uwa ku mace ce take karatu kawai laifi na fassara nake yi yawa wato hadziru min almanhiyat mace mumina ta gaskiya ita ke hana ayyuka abubuwan da Allah ya hana fa afarul imani zahiratan alaiha ƙaulan wa amalan wa alamomin imani sun bayyana sukan bayyana a wurin mace a wurin magana in ta magana ka san tana da imani domin mace mai imani kafin ta yi kalma sai ta duba kalman nan za a rubuta mata lada ko zunubi ana ganewa ƙaulan duk abin da za ta faɗi wa amalan sannan aikin da za ta yi wa atikadan sannan aƙidar da za ta gabatar to dole wannan aƙida sai ta tabbatar cewa abin nan ta ƙudure shi haka yake a aƙidarta jama'a mu kiyaye wannan mata ku kalli wannan ƙaulan wa amalan wa atikada ana ganewa ƙaulan wa amalan wa atikada dole sai an samu abin a faɗe a aikace da ƙuduri wato kudurin da ake zuwa da shi gidan aure ba mai kyau wani to mace an ban mata daki a gidansu ko da an koro ta kaga kudurin ya tafi na ba a zauna ba ne. amma an ce mata in kin dawo daga gidan aure to ki wani wurin ba nan wurin ba eh ta san ba ta da daki daga gidan aure sai wani wuri don haka ki ma zauna gidan aurenki daga yau kin rabu da gidan nan har abada daga gidan aurenki sai kabari ina ganewa daga gidan aurenki sai kabarinki destination na gaba daga gidan aurenki shine kabarinki to idan aka yi mata haka ta san da gaske take yi da wuya ta dawo amma an ce wata ga ɗakin kinan ko da wani abu an yi ne dama in case ai ka ga shiga case wallahi sai mun gyara wannan Allah ya ba mu iko mu gyara Ta tace fahiya kafu min ghadabillahi mace mumina tana tsoron fushin Allah wa takta alima iqabihi tana tsoron radadin ukuba ubangiji wa maghabbati uh, mukhalafati amrihi tana jin tsoron sakamakon saba wa umarnin Allah idan kaga mace tana biyayya gidan aure ba fa mijin take tsoro ba Allah take tsoro amma malam irin shedanci da iya mugunta da ke kan kwakwalwan mace in kaga tana bin ka gode wa Allah an gane ai ba wai dan wani zara ido da kake bane ka gama zuruzurin ka ce ka gama eh ka gama ce to da ai ba abu da ya dame ni bane amma in ka gama ce tana biyayya ga miji to Allah take tsoro kuma tana jin tsoron sakamakon sabawa Allah idan kin ji sunanki a wannan gaba ta biyu to shikenan ki gode wa Allah idan baki ji sunanki ba bari mu je gaba ta uku salisan gaba ta uku almuminatu sadiqa mace ta gaskiya Hiyar lati a ci Walidai ha, ita ce wadda take kwaɗayin yin ɗa'a ga iyayenta kuna gane ba, matan ƙwarai, ita ce wadda take kwaɗayin yin ɗa'a ga iyayenta idan babanta ya zaunar da ita wance e idan kina son farin ciki na ki biyayya ga mijinki to daga nan ba zai ƙara magana ba har ya koma ga Allah an gama kaga irin waɗannan ‘ya'ya sai masha Allah eh uba ya zauna da iya ya ce wance eh idan kina son raina ya ɓaci to ki ɓata ran mijinki to ba za a ƙara yi ba in ma an yi ba za a ƙara yi ba amma wata ba yana magana tana zunguro baki kamar bututu Tare na mutane tare na miji tare na uba kaga ba neman albarka macen kwarai takan so ta daɗaɗa wa iyayenta walbin rabihima da yi masu biyayya fahiyya marjiyatul lahuma macen kwarai takan nemi yarda uba takan nemi yarda uwa tuhazziru min tana tsoron tana jin tsoron fushin uba da uwa wa ghadabihima alaiha tana jin tsoron kada ran sai baci jama'a muna gane wannan iyayen kwarai dama mun san ba dogon magana bane iyayen kwarai suke ce matsiye su ta yi biyayya gawa ga mijinta saboda sun san ɗiyarsu ba za ta shiga aljanna ba sai ta yi biyayya ga miji ɗiyar annabi fa ummuna fa abin nan eh, fatima na na fatima Allah ya ƙara mata yadda takan tsaya tana nika abinci da hannunta har ma hannunta yi ruwa ana ganewa ai Ɗiyar annabi ta nemi cewa a ba ta taimakon baiwa saboda ta taya ta aiki manzo Allah a'a je ki wannan aikin da kanki don ki samu maɗaukakiyar daraja a aljanna diyar manzan Allah ka ga ke diyar wace ki idan diyar annabi ga yadda take ke diyar wace ki akwai fa wadda za a yi ka'ida ni fa ban dafa wa ƙato abinci you must look for a cook eh, you know ko da ta dama duk dai taro ne gariba na yin duniya dole a nemi cook mace wa mijinta hidima ɗaukaka ne gare ta duniya da lahira ana ganewa ko ɗiyar wace ce to ɗiyar manzan Allah ma ta yi mace wa mijinta hidima ɗaukaka ne amma an ziga mu ai riga an nuna miki cewa ke ba bauta kika zo ba wallahi bauta kika zo ke ba baiwa ba ce? wallahi baiwa ce baiwa ce ke cikakka ta ubangiji shi ubangijin ya sa ki yin wahala ga wannan mutum ya ce ki mai wahala zan baki sakamako babba yanzu wa ya sa ki aiki Allah jama'a muna ganewa wai ana cewa ke ba baiwa bace malam da mutum ya fara cewa kai ba bawa bane yana so ya cuce ka bawa ne kai mana idan baka bauta wa Allah ba za ka bauta wa banza ana ganewa shi ne bahaushe ya ce wanda bai share masallaci ba ko ba haka ba mutum nawa ne za a ce addini na neman taimako ya ki badawa a ji kuma ya bada taimako wajen kwallo E, eh? ko ya bada taimakon siyasa ana ganewa amma addini fa babu al'umma fa babu to sai yaya don haka daga yau ki ɗauka ke baiwa sai a gidan mijinki baiwa ina ƙara maimaita baiwa idan kika ɗauki haka aka tafi a haka to iya wahala kewa in kin yi a duniya ne ana ganewa ɗan shekara ashirin wahalar shekara talatin duka dai auren yana wuce haka zuwa arba'in daga nan an koma ga Allah sai kuma a samu sakamako to amma an zo ana keke da keke oga guda biyu a gida oga shi oga ita kowa yana gida kafa yana zaune a inda yake zaune kowa shi ma yana bada umarni oga da oga dole tafiya azurwatu la tattasi'u ule rajulai bai wa ce wannan kolin mutum biyu su zauna dole ɗaya ne sama ɗaya ne bai wa ce shugaba biyu Tukaji. kaji mace mumina ita ce wanda take ainihin gudun fushin iyaye tana bin Allah tana bin iyayenta sai na hudu idan nan ma ba sunanki to mu je gaba na hudu almu'mina as-sadiqa mace mumina ta kwarai hiyallati hiyallati taharusu ala ta'ati zawjiha ita ce kokarin yi wa mijinta biyayya eh fatalinu ma'ahu wa tarhamuhu ita ce matar da take lausasa wa mijinta tana tausaya mashi da an fara magana ai malan su mazan ne ko ba haka ba ai in ka ji an ce a yi kaza to ka rabu da abin da mutum zai yi nan ba mun zauna ba ne mu faɗi laifin maza ana ganewa ba kuma mun zauna ba ne mu faɗi laifin mata a'a mun zauna ne mu gano alkhairin da idan muka yi za mu tsira a lahira Allah ka sa mu tsira macen kwarai tana biyayya ga mijinta fatalinu ma'ahu wa tarhamuhu ta tausaya masa ta lausasa masa magana wata da uhu ilal alkhairi macen kwarai takan gayyato mijinta a zo a yi aikin alheri za ta gaya wa mijinta cewa akwai aikin musulunci akwai aikin masallaci akwai aikin makaranta akwai haƙƙin marayu irin dai aikin alheri dai wato nasihuhu macen kwarai tana wa mijinta nasiha wa taqumu ala rahatihi macen kwarai takan tsayu sai mijinta ya huta ka san akwai matan da mazajen ke dawowa su ga suna bacci miji ya dawo ya gama ta shi na bacci ya yi magana abinci ta ɗan Ka ɗan yi ƙoƙari ta ɗan nuna mai direction ɗin kitchen eh wato tana bacci ba na son ɗan disturbance haka <laughs> eh ko ba ga ke ba namiji idan bai huta a wurin matarsa ba ba inda zai huta duk hotel ɗin duniya ba iya hutar da shi wai yanzu wasu wurare ake na yankan kumba yankan kumba da ɗan lallatsawa mutum jiki da sauransu sai mutum ya je ya tadda girɗa girɗan kattun mata 'yan duniya marasa mutunci sai ya zo ya zo a yanke mai kumba sai wannan ta zo wannan tana yanke mai kumba wannan tana latsa mai hannu wannan tana latsa mai kafa wannan tana mai kaza a gama kuma ya ba su dan kati a cire kuɗi masu yawa he a ci gaba wato idan mutum wawancin shi na karuwa duk shekara ba inda zai sauka sai hauka wa ma huwa haza wai mace ce take zuwa maza suna mata yankan kumba eh wai kuma wannan baya daga cikin lalacewa wai wayewa ce ka Allah ka saka mu waye irin wannan dan sharri ne subhanallah haka ake yi mace ita ce za ta duba ta ga mijinta ya buƙaci yankan kumba in ba yankan kumban ne ta mai idan ma wani abu yake so ta mai ya zo ya tadda abincinsa ya zo ya tadda ruwa ya tadda abin da ya kamata na wajibinta ta kumu a lara hatihi, za ta yi duk abin da zai sa mijinta ya huta jama'a muna ganewa mace tana tsayawa tsayin daka don mijinta ya huta Allah ka sa muna ciki fala ta galizu lahu fil macen kwarai ba ta kausa sa miji magana ana ganewa ai ka san wata mata idan miji ya ce me yasa baki ji sai ta ce kai ma me yasa baka ji to ba tarbiya sakarai ce kawai ga ta nan ta maganar da miji ya isa ya gaya miki inda zai ce kai ya ce to ransa ya baci in kika ce kai wawa ne to wallahi matar ta cika irin ka maka wata cikakkiyar dabba wadda ba ta da bambanci da dabba ba ta dai da amfani shi sa dole aure ya mutu next abinda za a yi mutuwa aure idan miji ya ce me yasa baki jin magana kai me yasa sakare ce ke ba ransa ba ne ya ɓaci ita ba ce kai me yasa sakare ne kai matsayinsu ɗaya ne Falata taglizu lahu fil ba wai ya kamata ya ce mata wawuya ba fa a gane yi, bai kamata ya ce mata ba kuna gane maganar bai kamata ba amma idan har ransa ya ɓaci ya ce a matsayinsa na sama da ita to kar ta maida ku gane bambanci wato duk wata magana mai muni bai halatta ka gaya ma uwanka musulmi ba a takaice wannan ai sananne ne to amma idan ya faɗa me ya kamata mafi karanci ta ja bakinta ta yi shiru ana ganewa ta kyale shi har lokacin hatta ya kuna gadabu har fushinsa yi mai ya sako ransa ne ya ɓace ya ce mata haka shi ma daga baya sai ya yi nadama me yasa ya ce mata wawuya ana ganewa me yasa ya ce mata kaza to amma idan ya faɗa ta faɗa don Allah wane ne babba eh to so dan haka wata qumu ala rahatihi fala tughlidu ah, lahu fil kidabi wala tarfa'u sautaha alayhi mace yar uwarku take gaya muku tace karki daga sautinki sama da namijinki ana ganewa karki daga sautinki sama da namijinki وهي البارة بزوجها إتتي مبيئة دمجنتا تكون معينة له takan taimaka wa mijinta alal khairi akan ayyuka alheri ya yajidu rahata wa inda ha, matan kwarai mijinta yakan natsu in yazo zo ta akwai namijin da ya fi so ya tsaya ya je gida sha biyun dare saboda bala'i shi baya jin faɗa, shi ne bai jin faɗa, sai ya ga gare ya zauna a waje saboda da ya je to dama ina jiranka dama alkawarin da muka yi da kai mun yi magana kaza an yi abu kaza ba ba da ruwa ba ba da abinci ba magana kirki ba tarbo kun ga za a samu matsala jama'a mu gyara wannan kurakuran idan ba mu gyara wannan kurakuran ba za mu ci samun matsaloli shi yasa kaga abin ba daɗi kuma idan aka ce yau kina faɗa a gidan auren ki da ke da mijinki ke ma ba ki jin daɗi idan aka ce gidan ya zauna lafiya ke ma kin fi jin daɗi jama'a muna gane wannan gidan aure so ake zauna lafiya to amma ina sai mutum ya rika ganin cewa ai gashi gashi to Allah ya ba mu iko mu gyara mata kwarai ita ce wadda mijinta yake samun natsuwa a wurinta idza nazara ilaiha idan ya kalle ta sarratu sai ta faranta masa rai bi husni mazhariha saboda ta yi kwalliya domin sa jama'a zannuwa da kuke siya ban ce ba kuna sai na 200 ba ku amma na ji ana sai na 200 ana ganewa to zannuwan da kuke siya masu tsada ba na zuwa biki ba ne zan ne na kwalliya a gaban miji a mai irin ɗaurin ɗan kwalin da zai ja hankalinsa a mai irin kwalliyar da zai yaba da ke ya san cewa matar shi ta fi matan titi ko kuna ganewa amma wata matar shekara ashirin da biyar ko talatin kai idan ka ganta sai ka ɗauka shekara ta saba'in bai dace ba saboda wai tana ga ita yanzu ai ta wuce kwalliya to in kukin wuce kwalliya to ko miji zai kubce maki alal akalli zuciyar shi ta barki ana ganewa akwai wanda zai zauna da ke don kunya iyayenki amma zuciyarsa ba tare da ke ana ganewa ko kunya iyayensa saboda me ba wai wani abu bane amma ba kya yin siffan mata shi ko namiji yana buƙatar mace a kusa da shi to kaji to don haka waɗibu makbariha da ainihin daɗan labarinta wa jamili ha da kyakkyawan abin nan furfur ake sa ko ne eh, basma abin nan eh, eh, ba dariya ba eh abinda abinda ba dariya ba me ake ce mai murmushi jamil da za ku da lafiyar wato murmushi kyakkyawan murmushinta wata fa'idan namiji ya juya ya kalle ta yadda ka san an aiko mata da mutuwa fiska a daure sai malam aure ba zai yi haka ba eh matan da ake da su tarkon mazaje yanzu irin mata 'yan duniya din nan wata ba ba sai ya ba da kwabo ba zai samu murmushi kyauta saboda tana mai tarko ta karbe shi ana ganewa ai furfurfurfurfur abubuwa dai ga nan har ta iya kame shi to a gida ba a mai murmushi idan babu murmushi a gida dole ne ma ina a waje Allah ya sa mu gyara wa in amaraha ma ta kwarai idan miji yayi umarni bi take wa in gaban ha idan baya nan hafizatu fi su hawa malihi sai ta tsara kanta ta tsara dukiya tsare wannan kowane bangare ana ganewa yauwa kada ya zo tadda an karya sa an lankwasa hannun kaza ɗinsa an lalata mai kaza ke kuma kwanonin kilami lafiya ana ganewa ai yawa bai yiwa a ce kwanonin kilami lafiya shi an ballana shi akwai abin duba to kaji ka misali to har yanzu idan baki ji sunanki ba ga na biyar almuminatu sadiƙa, macen kwarai turabbi ta takan reni ƴaƴanta ala ta'atillahi akan yi wa Allah da'a wa turdi'uhumul aqidata sahiha takan shayar da su aqida ta zaunar da yaro ta tambaye shi a ina Allah yake idan ya ce ga yanan ta ce a'a yana sama ana ganewa don tunaninsa ya tashi daga Allah na na ya koma sama ana ganewa ai ta ce mashi waye annabi Muhammadu ya faɗa sai ta mai interview akan aƙida wa su fi qulubihim hubballahi wa hubba rasulihi sai ƙoƙarin dasawa a zuciyar yara ƙaunar Allah da ƙaunar manzan Allah kai fa uwa ba ki da ta zama fa ba ki ta zama ba tun da kika haihu idan kina so ki huta kake haihu in ko kika haihu hutu babu sai aiki a je aljanna a samu sakamako amma mace ta haihu ta je ta buga do ta kwanta nan da 'yan shekaru za ta ga abin da ba ta so ana ganewa yauwa gara mu gaya wa kanmu gaskiya fa ta zauna ta dasa wa yara aƙida a zuciya da ƙaunar Allah da manzan Allah wato tujannibahumul ma'asi ta nisatar da yaran nan daga sabo wa raza'il akhlaqi da munanan dabi'u wai yanzu yara kanana za a zauna ana leke-leken zinaci-zinaci a cikin a cikin waya kuma mu muka sai wayan muka basu cikin dare ba sa bacci abubuwa iri-iri ya kamata mu mu kalli wannan to kaje sadisan anan ma idan baki ji kanki ba to ga na shida المؤمنة الصادقة ما تتقوري هي التي تكون آملة بشرع الله وأوامره ita ce ke aiki da shari'ar Allah da umarninsa amilatan bima alimat takan yi aiki da karatun da ta yi da'iyatan ilaihi kuma tana kiran wasu yanzu me ya aikin ku karatun da ake ku yi aiki da shi ana ganewa ku kira wasu su zo su saurari karatu ko ko ku tura musu ta hanyar da za su saurara jama'a muna gane wannan amma a ce mace ta zama ita ce mai cewa wance eh karki bari a rena ki namiji zuma ne sai da wuta wai namiji zuma ne sai da wuta eh ba a nuna wa namiji so to me za a nuna mar ku ya kamata ku taimaka man da wannan amsa ba a nuna wa namiji so to me za a nuna mai kun yi shiru idan ba so ba to me ɗayan eh iyayya ko to shikenan to mace ta je ta nuna wa mijinta iyayya mu ga inda za a sai eh, ko ba haka ba ita gaskiya guda ɗaya ce shedanun mata idan suka shigo cikin mutane ba sa taimakon su mace idan ta kaunaci mijinta ta mai wasu abubuwa ta zama baiwa wallahi zai zo zama mata bawa sai abin da faɗa ai ta shanye shi ta mai magani biyayya ce tsantsa saboda ya gamsu da ita kuma idan ya gamsu da ita in duk duniya ba sa son ta ba yadda suka iya da shi yana son abin sa to amma ina mace zaka ga layin kusuha shay'un ba abin da ta rasa sai abu ɗaya. wayewa ta musulunci komi tana da shi kyakkyawa ce tana da asalinta duk komi da iliminta da komi amma a waye gari wata jahila ta zo ta ziga ta ce mata ƙarya cewa yi namiji dole sai ana mai kaza sai an sha magani kaza waye gaya maki namiji biyayya ake masa A yi masa yadda yake so mutum ne wa kam abbadal ihsanu insanan da yawa kyautatawa kan mai da mutum bawa ana ganewa duk mai kyautata maka sai ka zama bawon shi wai mace namiji ɗaya a duniya ta kasa kama zuciyarsa duk da mace ta gama rigingimunta ta bar gidan aurenta ta je za ta yi wani aure a waje har yanzu dai an ƙi buri ne da ko ba shi ne ba can din ba dai wani namijin ne shi ma an ba biyayya matsala za a samu eh mace nawa ce ta bar gidan aure ta koma tuya kosai ko ta koma sai da abinci akan titi wani wanda ba mijinta ba ya ce kawo min ruwa to da ruka da gudu ta kawo min ruwa wanda aikin nan ta ki ta fito gidan aure ya ce kawo min abinci abincin nan bai yi ba je ki cire kaza ki kawo kaza jama'a ba haka ake yi ba ga ta akan titi a wulakance wanda bai isa ya mata magana ba a jiya yau yana ba ta umarni ta kawo mai ruwa ta kawo mai kaza ta wani ma yana cin abinci ya ce kafin gama cin abinci ɗauta kalmina ki ba shi shaidan ce ya goge <laughs> kai Allah da hikima yake eh? yanzu inda mijinta zai ce ta ɗauki takalminsa ta goge ni to ko a gidan ubana ban goge takalmi ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya bamu iko mu gyara sabi'an alama ta bakwai kuma ta ƙarshe wace ce mumina to fa in fa mutum bai samu kanshi ba anan to sai da inna lillahi dan daga shi an gama yawwa najiduha inda masa'ibi macen kwarai idan masifa ta zo sabitatun sabatal jibali ita ce matan kwarai ita ce wanda in masifa ta saukan magida gida to takan jajirce yadda ka san duwatsu suna tsaye haka za a ganta akwai matar da idan aka ce Allah ya jarabce ka a wurin aiki wata biyu ba a yi salari ba duk duniya ya ji ba dangin ta kade ba duk duniya ko ina sai dai ka jana yau da ka ai ne ya shiga uku abinci yanzu ba mu ci idan idan namiji yana samu sai ka ji tsik idan baya samu sai ka ji barbaɗi ko ina da ka san toka ko ina magana ta kai sai dai ka ji tana yawo ai an yi kaza ai an yi kaza ai an yi kaza irin waɗannan mata ba karamin sharri bane ba alkhairi bane a lokacin da mutum bai da shi yana buƙatar rufin asiri an gane ai idan kina ɗan tsohon zani ki ɗauko ki wanke ki goge ki kwalliya ki zo kina ɗan yin kamar da yake cikin ƙoshi alhali ba ki karya ba saboda rufe asirin miji ana ganewa ai ita ce wadda take tabbata lokacin da masifa zo wa gida aka rasa aiki ko ko aka rasa kasuwa ko aka rasa wani abu ba za a gane ba la tuzazi'uha al-khutubu damuwa ba ta girgiza ta mahama kanat koya damuwa take wala zalzilu ha masa'ibad duniya in masifin duniya da ke faruwa yau da gobe ba su tada mata hankali fal imanu fi qalbiha rasikun ita dai mumina kwarai imani a zuciyarta aka yake mutasibatan al min Allah tana neman lada a wurin Allah fi kulli musiba duk masifar da ta zo wa gida to jama'a wannan an gaya mana kaman definition ne na mumina idan Allah ya kai mu rana ita yau ne za mu ji siffa ta farko daga cikin siffofin muminai ana ganewa ko kuma insha Allah wannan littafin karami ne za mu yi bakin kokarin mu mu karance gaskiya na yi kokarin a samu dan photocopy haka dan ban san inda za a samu batun da tsohon littafi ne za a ga duk sanyi ma ya cinye shi ya tsufa illa dai tunda karatun bai tsufa ba haka za mu haƙura mu ji ainihin karatu idan an samu dama aka yi photocopy to insha Allah sai a bada ana gane wannan ko muna roƙon Allah ta'ala ya amfani mu da abin da zamu ji a cikin wannan littafi na sifatul mu'mina as-sadiqa ko kuma da fatan za su yi kokarin tura mu waɗanda ba su samu zuwa ba saboda su ma fa'ida ta kai gare su muna roƙon Allah ta'ala ya dora makan daidai subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh